Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a hudu ga watan Maris na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanin labaran duniya. To lai jama'an Ukraine sun ce dakarun Rasha sun kwace ikon tashar nukiliya mafi girma a Turai ta Zaporizhia da ke kusa da birnin Enahoda a kasar Ukraine bayan da suka mata lugudan wuta tare da ta da gobara a wani gini da ke harabar cibiyar. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a kan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan shi'a a arewa maso gabashin Pakistan ya kashe akalla masu ibada talatin kana ya jikata sama da wasu sittin. kana china ta yi watsi da wani rahoto da ya ce jama'anta sun gaya wa takarorinsu na rasha da su jinkirta kai farmaki a kan ukraine har sai bayan gasar olympic na lokacin sanyi ta beijing To kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar bada agajin gaggawa ta kasa a Najeriya wato nema ta yi ƙarin haske kan jirgin farko da ya sauka da wasu ɗaliban Najeriya daga Romania tun dai shigo cikin koshin lafiya kwarai da gaske. Saboda ba za ka rasa gajiya na jirgi ba da kuma halin rudani da suka shiga daga ciki amma dai sun zo nan cikin koshin lafiya kwarai da gaske. Masana harkar tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan yadda wasu 'yan Najeriya suka je ofishin jakadancin ƙasar Ukraine don nuna sha'awarsu na zuwa can domin taimakawa sojojin Ukraine a yakin da suke gwabzawa da sojojin Rasha. wato sun jahilci abin da ke faruwa can ne na biyu sun je ne ba don su taimaka wa kasan ba ganin mu sun je ne kawai don tsammanin abin da za su samu in sun yi yunkurin yin haka ko kuma sun je haka din sun yi bayan nan kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar akalla mutane 40 ne suka rasa rayukansu a cikin hamadar Sahara a watan Fabrairun da ya gabata kama kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. jama'an ukraine sun ce dakarun rasha sun kwace ikon tashar nukuliya mafi girma na turai na zaporizhia da ke kusa da birnin inahoda na kasar ukraine bayan da suka yi mata lugudan wuta tare da ta da gobara a wani gini da ke harabar hukumar kula da makamashin nukuliya ta ukraine ta ce ba a samu yoyo ba a tashar kana ma'aikata na ci gaba da gudanar da aikin su ba tare da wata matsala ba jami'an ukraine sun ce ma'aikatan kashe gobara sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a ma'aikatar Enahoda birni ne mai muhimmanci wurin samar da wutar lantarki a kan kogin Dnaipa mai kusan kilomita 700 kudu maso gabashin birnin Kiev. Tashar na samar da kusan kashi 25 cikin 100 na wutar lantarki da ake amfani da shi a Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuma samu ƙarin haske akan gobarar da ta tashi a tashar makamashin nukuliyar a cewar wata sanarwar fadar White House ya ta fitar da yammacin jiya Alhamis. gwamnatin biden ta bukaci dala miliyan goma a cikin ƙarin kuɗaɗe daga majalisar dokoki domin kai taimakon jin kai kama daga batun tsaro da tattalin arziki a ukraine da ma yankin da ke makwabtaka da ita a cikin kwanaki da makonni masu zuwa in ji wata sanarwa da shalanda young mukaddashiyar daraktan ofishin gudanar da kasafi ta sanya wa hannu haka zalika a jiya alhamis washington ta sake kakaba wasu karin takunkumai akan makusantar shugaban rasha vladimir putin a hali da ake ciki kuma ministocin harkokin kasashen wajen nato sun yi taro a yau juma'a a brazils domin tattaunawa akan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da kiev ke kira ga kawancen yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata a karin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukiliyar ta shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar moscow sama da mako guda amma nato ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaki da rasha mai karfin nukuliya da take magana kafin taron a helkwatan nato a brazils kasar lithuania ta ce za a iya saka kungiyar kawancin a cikin wannan yaki idan har ta yi yunkurin haramta shawagin jiragen saman ministar harkokin wajen canada malin jolie ta ce layi da kungiyar tsaron nato ta ja shine kaucewa haifar da yakin kasa da kasa amma ta ce ya kamata a tattauna dukkan al'amura labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin kunar bakin wake da aka kai akan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan shi'a a arewa maso gabashin pakistan ya kashe akalla masu ibada talatin kane jikata sama da wasu sittin. an kai mummunan harin ne a yau juma'a da rana yayin da ake sallan juma'a a wata unguwa a tsakiyar peshawar babban birnin lardin kibar fatankwa da ke arewa maso yammacin kasar wani kakakin asibitin lady ready da ke kusa da wurin da ake kira muhammad asim ya tabbatar da mace-macen ya faɗa wa manema labarai cewa sama da mutane goma a cikin waɗanda suka ji raunin yayi tsanani kane ya ce adadin waɗanda suka mutu na ci gaba da ƙaruwa harun rashid ne babban jami'in 'yan sanda ya kuma faɗa wa manema labarai cewa maharin ya isa masallacin ne a wani sanannen wuri inda ya kashe 'yan sanda guda biyu da suke bada tsaro a kofar masallacin kafin ya shiga ciki ya tada bama-bamai da ke jikinsa a cikin masallacin da ya cika makil da ɗaruruwan masu ibada. An kaɗan baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa taskar rahotanninmu. mu. A yau Juma'a ne jirgin farko ɗauke da ɗaliban Najeriya fiye da ɗari hudu ya sauka a filin jirgin saman Abuja. Babban jami'in hukumar nema da ke bada agajin gaggawa Alhaji Bashir Garga ya shaidawa murya Amurka cewa akwai wani jirgi da zai sauka da yammacin yau Juma'a. Ga wakilinmu Babangida Jibrin da ƙarin bayani. a kasarin 'yan najeriya da suka shigo wannan jirgi dai dalibai ne ke karatun likitanci a kasar ta ukraine wanda kuma wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine ya ratsa da su alhaji bashir garga babban jami'i ne a hukumar bada agajin gaggawa ta kasa wato nema ɗaya daga cikin hukumomi a ƙarƙashin. ma'aikatar jin kai ta kasar da suka tarbi ɗaliban da suka iso najeriya kuma ya mun ƙarin haske da karfe bakwai ne da minti goma jirgi ya sauko daga a ƙasar romania inda akwai 'yan najeriya da aka shigo da su guda 415 maza da mata To kawo ne yanayi su wa'ina 'yan Najeriya suka sauka Najeriya? Sun dai shigo cikin ƙoshin lafiya kwarai da gaske. Saboda ba za ka rasa gajiya na jirgi ba da kuma halin rudani da suka shiga daga ciki amma dai sun zo nan cikin ƙoshin lafiya kwarai da gaske. To kowane hukumomi ne ke wannan aiki na ganin an dawo da 'yan Najeriya nan gida cikin ƙoshin lafiya? Zai kamar yadda na faɗi maka da farko hukumar mu da haɗin gwiwa wasu hukumomi kamar su refugee commission naptip immigration police da 'yan sandan ciki da sojoji mu muka yi wannan aikin gabaki ɗaya dai mutanen da aka samu guda 400 ne da goma sha biyar kuma akwai sauransu da akwai jirage yanzu da yamman nan ma wasu za su tashi su tafi. To wasu na korafin cewa kamar jiragen da aka tura sun yi kaɗan ba manyan jirage bane masu ɗaukan fasinjoji da yawa. Me zaka ce anan? Ba su kadan kaɗan ba don ba jirgi guda ɗaya ne zai yi wannan jigilan ba kuma ka san akwai sansanoni daban-daban. Kaman kaga akwai kasar Poland, akwai kasar Hungary, akwai romania da ita kasar rasha kanta don haka za a sake jirage duk su tafi waɗannan sansanoni da jami'ai saboda tantance waɗannan mutane kuma da ɗebo su a dawo da su gida sannan wani abu da ya zo daban dangane da wannan tarba shine ba a ajiye su a sansanin 'yan gudun hijira ko kuma waɗanda suka jikata ba ana zuwa idan aka yi musu rajista shugaban ƙasa muhammadu buhari ya sa a ba ya ba da umarnin a ba kowane ɗaya daga cikinsu dala ɗari ɗaya inda daga nan abuja zai kama hanyar gidansu alhaji bashir garga kenan babban jami'i a hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema babin ya amurka daga lagos A gaida baban gida Jibrin, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. China ta yi watsi da wani rahoto da ya ce jami'anta sun gaya wa takwarorinsu na Rasha da su jinkirta kai farmaki a kan Ukraine har sai bayan gasar Olympic ta lokacin sanyi ta Beijing. Kwararru sun ce wannan batun ya nuna cewa shugabannin China sun san cewa harin na zuwa kuma gane irin haka zai bata sunan China a kasashen yamma. kakakin ma'aikatar harkokin wajen china wang wanbin ya kira rahoton jaridar new york times na ranar uku ga watan maris da labaran ƙanzon kurege jaridar ta rawaito wani rahoton leƙen asirin ƙasashen yammacin duniya yana mai cewa manyan jami'an china sun faɗa wa manyan jami'an rasha a farkon watan fabrairu cewa kada su mamaye ukraine kafin ƙarshen wasannin na ranar 4 zuwa ga 20 ga watan fabrairu an dai fara yakin ne a makon da ya wuce ya ce irin wannan al'ada ta karkatar da hankali da kuma sauya zargi abin kyama ne wang yana faɗa wani taron manema labarai da aka saba yi a jiya alhamis a washington kuma mai magana da yawun ofishin jakadancin china liu pengyu ya ce rahoton jita-jita ne ba tare da wani tushe ba kuma ana nufin karkatar da zargi da kuma ɓata wa ƙasar china suna a ƙarshe sama da 'yan ƙasar ukraine miliyan guda ne suka arce daga ƙasar cikin makon farko da rasha ta kai mamaya a kan ƙasar a cewar majalisar ɗinkin duniya rahotanni sun ce ta iyakar tsakanin ukraine da poland nan ne 'yan gudun hijira suka fi tserewa birnin lviv da ke yammacin ukraine ya zama wata babban cibiyar da 'yan ukraine da ke gujewa rokoki da makamai masu linzami na rasha ke bi mata da yara sun bar gidajensu da mazajensu da ubanninsu da 'ya'yansu dole ne mazaje su tsaya a baya domin su yaƙi bayan kwanaki na gajiya da firgici jirgi ya kwashe mutane zuwa kan iyaka da kuma cikin kasar poland lamin lafiya a gaida babu yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ofishin jakadancin Ukraine a Najeriya ya tabbatar da cewa wasu 'yan Najeriya sun nuna sha'awarsu na zuwa can don taimakawa sojojin Ukraine a yakin da suke gwabzawa da sojojin Rasha. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai Maina kaina. Matasan ta kai ga sun tattaru a ofishin jakadancin Ukraine da ke nan Abuja, inda suka nuna muradin son zuwa can don su shiga yakin tare da dakarun na Ukraine bisa abin da suka kira cin zalin Rasha. Na nemi ƙarin bayani daga babban jami'in diflomasiyar ƙasar Ukraine a Najeriya, Mr. Bodan Soltis. As uh, soon as the war started, our president of Ukraine called the whole world to join the ranks of the Ukrainian army. Ya ce, kasan tun da aka fara wannan yaƙi, shugaban ƙasarmu ya kira ga duniya da ta taimaka wa sojojin Ukraine. Wannan ya sa muka yi ta samun zakakurai 'yan Najeriya da ke son zuwa kasar mu don shiga wannan yaki to amma ka san in so kake a kai aikin soja a kasar Ukraine to dole sai ka je ofishin da ake ɗaukar soja aiki a Ukraine ɗin. waɗannan matasa da ke da shauƙin zuwa Ukraine su taimaka mana da wannan yaki kaga babu yadda za su iya zuwa can don sha'anin tsaron ya da damalmale kaga dole sai dai su soka a ƙasashen da ke da kan iyaka da Ukraine kamar biranen Waso ko Bucharest waɗanda dukkaninsu kasashe ne da ke cikin tarayyar turai. Uh, European Union countries. To ko zuwa yanzu me ake ciki? Uh, so what I did, I was making lists of all people who said they wanted to volunteer, transfer to Ukrainian government. Abin da nan shine mun buɗe rajista inda muka rubuta sunayen waɗannan jarumai 'yan Najeriya kuma na aikewa gwamnatin Ukraine. Kuma da safiyar yau ɗinnan Juma'a, muna samu amsa cewar an gode amma ba da bukatar sojojin sa kai duk da haka mu ma muna godiya Allah bar zumunci. Uh, we really appreciate it. Waɗannan 'yan Najeriya dai da ke son zuwa Ukraine don gabzawa da sojojin Rasha na wannan yunkuri ne a daidai lokacin da ƙasarsu Najeriya ke fama da ƙalubalen tsaro iri-iri da ya kamata a ce in kura na maganin zawayi to ta yi wa kanta. Abin ma da ya sa masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ke cewar akwai buƙatar jami'an tsaro su nemi waɗannan matasa kuma su bincike su. Ina ganin wannan abu ne wanda hukumomin Najeriya da gaske suke ya kamata su kokari su hanzari su nemi bayanin wa'annan mutanen su san ko su waye kuma mecece manufarsu. Masana tsaro irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin akwai abin da ya sa waɗannan matasa 'yan Najeriya ke son zuwa Ukraine don gwabzawa da sojojin Rasha. Wato sun jahilci abin da ke faruwa can ne. Na biyu sun je ne ba don su taimaka wa ƙasan ba a ganin mu sun je ne kawai don tsammanin abin da za su samu in sun yi yunkurin yin haka ko kuma sun je haka din sun yi. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi domin jin ta ɓangaren jami'an tsaron Najeriya abin bai nasara ba. Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina. Akalla mutane arba'in ne suka rasa rayukansu a cikin hamadar Sahara a watan Fabrairun da ya gabata, waɗanda suka hada da 'yan ƙasar Nijar da na ƙasashen Afirka, yayin da da yawa daga cikinsu suka ɓata. Wannan shi ne adadi mafi yawa da ƙungiyoyin agaji a Agadas suka tsitsince gawarwakin bakin haure a cikin hamadar Sahara. Ga Hamid Mahmud da ƙarin bayani. Ƙungiyoyin agajin sun gano mutanen ne bayan da motar da ke ɗauke da su ta zubar da su a cikin hamadar akan hanyar su ta zuwa ƙasashe makwabta irin su Algeria da kuma Libya. Sun bayyana cewa akalla mutane arba'in ne suka mutu a cikin hamadar Sahara a bana waɗanda suka haɗa da na ƙasashen Afirka da kuma 'yan ƙasar Nijar. wannan shine adadi mafi yawa da ƙungiyoyin suka samu kamar yadda shehu aziz wanda ɗaya ne daga cikin shugaban ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa wa'inda mun ga shaida akwai bisa hanyar a samakka an samu eh, gawal mutum biyu daya mutumin sudan ne latijo ne da wani shi kuma ba san ko na ina ne ba bisa hanyar libya akwai game guda an samu wajen mutum 23 da wata mota ta bari a cikin daji allah ya musu cikawa bayan haka nan mun samu eh, wani mutumin niger wanda shi ma allah mai cika bisa hanya bayan yana dawowa daga libya bayan haka nan kuma cikin zagaye da abokan musu suke yi sun tsinci gawayi gawa kamar guda biyu wanda a can suka musu tura banda wanda suka rasu a nan cikin gari kamar cikin ta yasu allaka cikin gari ya su cika nan aka yi sutura a nan wurin a takaice dai sai mu ce kusan gawar mutum arba'in dai mu muke iya da tabbacin lalle mun gani kuma mun yi aikin da ya kamata mu yi mun shaida ma hukuma domin su ɗauki matakan da ya kamata. Mais moi personnellement, de le mode de transport, la marche à pied, elle Ni karan kaina na fuskanci tarin matsaloli a bisa hanyar mu musamman yadda ake tafiyar da su a cikin mota a takure yayin da kuke tafiya mai nisa da kafa. A gaba na yan uwa na rasa ransa a cikin hamadar sakamakon yadda ya ji kishirwa. Na yi zata nima ba san tsira da raina ba yadda addakwai zafin rana da kuma kishirwa. ko a ina ake game da waɗanda suka bata ga shehu aziz da ƙarin bayani. da su ma mun yi kuwa mun tura sako kamar da kamannin irin mutanen da shaida da muka samu bisa wanda suka bamu labarin su to a dai yanzu dai har yanzu shiru ne kamar an shuka dusa amma dajin nan na hamadar eh, niger wuri ne mai hadari da yawa dan bannan shi idan ya kashe shi turbudewa yake ba kamar eh, teku bane da in ta kashe ta amayo wasu kawai suna cikin ƙasa sai Allah san adadin mutanen da addakwai a cikin wannan wurare. To dai kungiyoyin sa kai suka da kufa wajen wayar da kan bakin haure da ma 'yan ƙasar Nijar kan illoli da matsalolin da ke tattare da tafiya a cikin hamadar ke haifarwa. Malam Musa shine shugaban kungiyar tamakarsa da ke aikin sa kai a Agadez. Kasu yanzu tun da aka hiddo duwakin nan zero transit ta bisa harkan eh, yadda yan bakin hauren suke bulaburo ya sake yanayin ya canza suna fuskantar matsaloli yanzu in ka doki mutumin da zai doko migranti zai doko dan bakin hauren shi da kanshi yana cikin hasari to shi in ya gaya masu duk inda ya ga dama yadda shi ne zai mu wagajin da muke ba su waye musu kai don kuma muna waye musu kai bisa kan harkan su. tsawon shekaru dai hukumomin Nijar na yakar kungiyoyin da ke ɗaukar nauyin tsallakawa da irin waɗannan mutanen zuwa kasashen ƙetare irin su Algeria, Libya da dai sauransu. Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida 1625 da kuma talatin da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ta bi sahun kawayenta wajen kakabawa shugaban rasha vladimir putin da manyan jami'an gwamnatinsa takunkumi saboda yakin da suke yi a ukraine yayin da masu rajin ganin an ɗabbaka ayyukan agaji ke kira ga gwamnatin amurka da ta agazawa 'yan ukraine da ke zaune a nan amurka musamman maɗalibai da ke karatu yau batun da shirin na duniyar amurka na wannan mako zai nazari akan kenan sunana mahmud lalo madalla. To kamar yadda muka ambata a farkon shirin, Amurka ta bi sahun ƙawayenta wajen ƙaƙabawa shugaban Rasha Vladimir Putin da manyan jami'an gwamnatinsa kunkumi sanadiyar yakin da suka ƙaddamar a Ukraine. Wannan yaƙi ya haifar da yamutsi a fannonin gudanarwa ciki da wajen ƙasar ta Ukraine, lamarin da ya sa masu ayyukan agaji ke kira ga gwamnatin Amurka da ta agazawa 'yan Ukraine da ke zaune a nan Amurka musamman ma ɗalibai da ke karatu. saboda halin da suka shiga sanadiyar yakin da ƙasarsu ta faɗa. Andriy umanski ɗan asalin ƙasar Ukraine ne da ke karatu a nan Amurka kuma har yanzu yana cikin yanayi na mamaki kan mame da Rasha ta kai wa ƙasarsa. Ya ce har yanzu ina cikin yanayi na kaduwa idan na kalli yadda aka kai wa ƙasata mamaya. umanski dai yana karatu a Amurka ne ƙarƙashin vizar da ɗalibai ke amfani da ita. kuma ya ce yana bin ƙa'idojin da jami'an shige da fice suka gindaya amma ya ce burinsa shine ya koma ƙasarsa ta ukraine ya ce na ƙudur aniyar komawa ukraine ko da menene zai faru to kamar ɗalibi omanski akwai 'yan ƙasar ukraine da dama da ba su san makomarsu ta yaushe za su koma ƙasarsu ba da kuma iya tsawon lokacin da za su iya zama a nan amurka lauyoyin da ke kare baki da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na kira ga gwamnatin amurka da ta ba 'yan ƙasar ta ukraine kariya saboda kada mai da su ƙasarsu ta hanyar sama musu tallafi ƙarƙashin shirin nan da ake kira tps a takaice lisa farasio lauya ce a wata ƙungiya mai kare baki a nan amurka And that is a designation that the Secretary of Homeland Security can make for an entire country, um, a blanket protection. Tace wannan wani fanni ne da sakataren hukumar kula da tsaron cikin gida zai iya ba wata ƙasa katukan kariya. Idan har akwai wani yanayi mai haɗari da zai iya hana mutane komawa ƙasarsu, kamar yaƙi da muke gani yana faruwa a Ukraine. Roman Coral, ɗalibi ne a kwalejin fasaha ta California Institute of Technology. shi ma kuma visa ɗalibai yake da ita a matsayin takardun izinin zamansa a Amurka. I would be very happy to keep going back home um, any chance I have, and I was thinking of coming back. Ya zan yi matukar farin ciki na ina komawa gida a duk lokacin da na samu dama. Dama kuma ina da burin na gana koma gida idan na kammala karatu na digiri. Amma a halin da ake ciki, abubuwa sun rincaɓe babu ma jirgin da mutum zai iya komawa Ukraine. A shekarar 1990 Majalisar Dokokin Amurka ta amince da shirin da zai rika ba wani rukunin mutane kariya ta musamman da ake kira TPS a takaice. Lauya Lisa Farasio ta yi mana fashin baki kan abin da wannan shiri ya kunsa. And what temporary protective status or TPS does ce abin da wannan shiri na bada kariya na tps yake yi shine kare 'yan wasu ƙasa da ke zaune a nan amurka zuwa wani tsawon lokaci wanda kan kai har zuwa wata goma sha takwas wannan shiri har ila yau zai iya ba mutane takardun izinin yin aiki idan ha suna da sha'awar neman aikin a halin yanzu hukumar tsaron cikin gida ta homeland security ce take da hurumin kula da wannan shiri kuma da muryar amurka ta tuntubi hukumomin ma'aikatar tsaron ta cikin gida kan wannan lamari sai ta ce suna ci gaba da sa ido kan abubuwan da ke faruwa amma ta ƙi yin ƙarin bayani bisa alƙalma da ma'aikatar ƙidayar mutane ta amurka ta fitar akwai akalla 'yan ƙasar ta ukraine kusan dubu ɗari da biyar da ke zaune a nan amurka waɗanda ba 'yan ƙasa ba dubu biyu daga cikinsu ɗalibai ne da ka iya cin gajiyar shirin na tps sai dai duk da haka ɗalibi omanski ya ce shi dai ya gwammace koma ƙasarsa ta ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ba tare da ta rasa wasu yankunanta ba yana mai cewa a shirye yake taimaka ta duk hanyar da zai iya to sai dai a halin da ake ciki omanski da sauran 'yan ƙasar ukraine da ke zaune a nan amurka na zama ne ba tare da sun san makomarsu da ta ƙasarsu ta asali ba jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin ellen barros da julie leathers gresham ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud lalo yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Kabiru Abubakar Bulayaki da Baffa Haruna Bajuga. Kuka ce haramtawa rasha shawagi a sararin samaniya Amurka fa wannan barazana ba za ta girgiza Putin ba domin yadda dakaransa suka ƙara kutsawa a yankin Ukraine. Ya nuna cewa duk wanda ya nisa baya jin kira. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne relwan Ibrahim London Guba jihar Adamawa. Kai ko cewa kake to gwamnatin Najeriya mun ji kin fara tattaunawa da kungiyar malaman jami'o'in kasar wato ASU kan janye yajin aiki da suka shiga to ba girin-girin ba ta yi mai ita ce mu Allah ya sa ku ci mu matsaya guda ɗaya amin. sai kuma ra'ayin Redwano mai cewa muna taya 'yan kasar Ghana mazauna kasar Ukraine manna dawowa gida bayan ƙasar ta tsunduma cikin yaƙi Allah ya kare mu daga dukkan bala'o'in duniya amin. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogin tarayyar Najeriya. Kuka ce muna tir da Allah wadai bisa ga mamayar da ƙasar Rasha ke yi wa ƙasar Ukraine. Tabbas wannan yakin cin zarafi ne ga hakkin walwalar al'umma. Baya ga kisan bayan Allah babu gaira babu dalili. kamata ya yi kasashen duniya su taka wa rasha burki kafin wankin hula ya kai mu dare ra'ayi na ƙarshe ra'ayinka ne alhaji umar foreba gashuwa kai ko cewa kake muna kira ga dillalan man fetur a najeriya su ji tsoron allah kasuwar mutum ita za ta kai shi wuta ko kuma ta iza shi aljanna allah ya kyauta amin. To madalla gaida alheri Grace Abdu da ta karanto mana ra'ayoyin masu sauraro. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baballe a takaice jami'an ukraine sun ce dakarun rasha sun kwace ikon tashar nukuliya mafi girma na turai na zaporizhia da ke kusa da birnin inahoda na kasar ukraine bayan da suka yi mata lugudan wuta tare da ta da gobara a wani gini da ke harabar hukumar kula da makamashin nukuliya ta ukraine ta ce ba a samu yoyo ba a tashar kana ma'aikata na ci gaba da gudanar da aikin su ba tare da wata matsala ba jami'an ukraine sun ce ma'aikatan kashe gobara sun samu nasarar kashe gobarar da ta tashi a ma'aikatar Enahoda birni ne mai muhimmanci wurin samar da wutar lantarki a kan kogin Dnipro mai kusan kilomita 700 kudu maso gabashin birnin Kiev. Tashar na samar da kusan kashi 25 cikin 100 na wutar lantarki da ake amfani da shi a Ukraine. A hali da ake ciki kuma, ministocin harkokin kasashen wajen nato sun yi taro a yau juma'a a brussels domin tattaunawa akan mamayar da rasha ta kai wa ukraine yayin da kiev ke kira ga kawancin yamma da su haramta shawagin jiragen sama ko kuma su bata a karin jiragen sama domin kare fararen hula da kuma tashoshin nukiliyar ta shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya yi ta maimaita kira ga haramta shawagin jiragen sama tun farkon mamayar moscow sama da mako guda amma nato ta yi biris da wannan kira da ka iya jefa su cikin yaki da rasha mai karfin nukuliya da take magana kafin taron a helkwatan nato a brazils kasar lithuania ta ce za a iya saka kungiyar kawancin a cikin wannan yaki idan har ta yi yunkurin haramta shawagin jiragen saman ministar harkokin wajen canada malin jolie ta ce layi da kungiyar tsaron nato ta ja shine kaucewa haifar da yakin kasa da kasa amma ta ce ya kamata a tattauna dukkan al'amura a ƙarshe wani harin kunar bakin wake da aka kai akan taron masu ibada a masallacin tsirarun 'yan shi'a a arewa maso gabashin pakistan ya kashe akalla masu ibada talatin kanin jikata sama da wasu sittin An kai mummunan harin ne a yau Juma'a da rana yayin da ake sallan Juma'a a wata unguwa a tsakiyar Peshawar, babban birnin lardin Kibar Fatunkwa da ke arewa maso yammacin kasar. To ban sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Jule Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe na ke cewa mu tara ashirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.